كتب الله لاغلبن انا ورسلي ان الله قوي عزيز Allah ya riga ya yanke a cikin iliminsa da ya gabata cewa sai na samu nasara ni da manzannina a kan maƙiyanmu da hujja da ƙarfi, haƙiƙa Allah mai ƙarfi ne wajen taimakon manzanninsa kuma mabuwayi ne da yake ɗaukar fansa a kan maƙiyansa.